الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل cikin واتو ɗaya daga cikin matakai da mala yake ambata shine wato manzilatu shukur wato mataki na godiya ga Allah madaukakin sarki bayani akan abin da ya shafi godiyar ni'imar Allah madaukakin sarki da Allah ya umarni da shi a cikin littafinsa kira da annabinsa cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa wanda ya bayyana mana cewa abin nufi ko dai ana nufin cewa yayi bayanin ni'ima da Allah madaukakin sarki wato yayi a gare shi kasantuwar ya same shi cikin wato maraici Allah madaukakin sarki ya tallafe shi hakanan kuma Allah ya same shi cikin wato mutane waɗanda suke batattu Allah ya shiryar da shi sannan kuma Allah ya wadata shi bayan ya same shi cikin wato nauyi na iyali Allah ya wadata shi wannan ma'ana na farko kenan ma'ana na biyu shine ce wal sani thani anna tahaddatha bin ni'mati al bihi fi hadhihi al aya cewa abin nufi da ma'ana faɗan ni'ima a cikin wannan ayar ko ba da labarinta shine ya ce huwa da'watu ilallah abin nufi shine kira zuwa ga Allah wa tabligi risalatihi da isar da sakon Allah wa ta'limil umma da karantar da al'umma cewa wannan ita ce ni'imar da Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya bada labarinta yasa mujahid yake cewa hiyan nubuwa shine annabta da Allah ya bashi qala az-zajjaj imamu az-zajjaj yace ai ma'ana ballig ma ursilta bihi cewa ka isar da abin da aka aiko ka da shi wa haddith bin nubuwati allati ataka Allah kuma ka ba da labarin wannan annabta da Allah ya baka wa qala al-kalbi shi kuma kalbi yace huwa al-qur'anu shine ni'imar da ita ce al-qur'ani hu an abu. ko ya abu, an umarce shi da ya dinga karantawa ko karantar da shi almuhim a duka maganganun guda biyu ya nuna cewa wa amma bi ni'mati rabbika fa fahaddith ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne cewa ni'imomin da Allah ya masa ya bada labarin su ma'ana ya gaya ma mutane ya isar da wannan ni'ima to sai mala yace was abin da yafi zama daidai annahu ya ummun nau'aini ya kunshi duka abubuwan guda biyu id kullum minhuma domin kowane ɗaya daga ciki ka ɗauka ni'imatin ni'ima ce gare shi wanda ma'amurun bi shukriha wanda aka umarce shi da yin godiyanta wa ta'adduhu biha da kuma firkata, wa izharuha min shukriha kuma fito da shi da bayyanawa wannan yana cikin godiyar ni'ima din to wannan a takaice kenan sai shi malam mai littafi ya ce wa huwa aiban shi kuma har ila yau dai shi a shukur din nan godiya Allah ya ce min subulil amma ana sai ya takaita shi yake cewa wannan tafarki ne na wato kowa da kowan mutane yana nufin cewa keɓantattun bayan Allah shukur baya cikin tafarkinsu to amma dai wannan maganan ba haka bane kamar yadda ibn al-qayyim rahimahullah zai mishi gyara bayan da za a ce shukur baya cikin siffofin bayan Allah na kwarai a ce kawai sauran mutane ne suke da shi domin ba haka ba kuwa ai Allah ba zai siffanta annabawansa da shukur ba la yace innahu kana abdan shakuran annabi nuhu ne kuma ake magana to kaga ya ce kuma shukur tafarkin daidaikun mutane ne kowa da kowa mutane banda ke bantattun bayan Allah kaga ba bai tafi haka ba shine malam yake mishi gyara yace ya laita shaykhu sana kitabahu an hadha ta'lim ina ma da wannan malami ya ce ya tsabtace littafinsa daga irin wannan magana ibja'ala nisfal islami wal imani min ad'afi subul domin kuwa ya sa wato bangare wato ko rabin musulunci da imani shine mafi rauni na tafarkoki ma'ana ashukur kenan ma'ana ya ce bali shukur al'amarin dai shine shi a shukur, godiyan Allah sabilu rusulillahi wa anbiya'i tafarkin annabawan Allah ne da manzanninsa da haka ba za a ce su ba sa ciki ba wannan tafarkinsu su ne alaihimus salamu ajma'in a khassa khalqihi su ne ke bayan Allah wa aqrabahum ilayhi da suka fa Allah suka fi kusanci da Allah fiye da kowa yace wa ya ajaban wannan abun mamaki ne har a ce shukur baya cikin tafarkin annabawa ayyu maqamin arfa'u min shukur cewa shin wani matsayi ne wanda ya ɗaura? ya dara godiyan Allah alladhi yandajiru yandariju fihi jami'u maqamatil iman wanda idan ka lura zaka ga duk matakai na imani na bada gaskiya da Allah suna cikin shukur din a idan babu shukur ai ba za a sami imani ba hatta mahabbata wa rida yace har kaunar Allah da yarda da Allah wa tawakkul da dogaro ga Allah wa gairiha duk suna shiga karkashin shukur yace fa inna shukura domin shi godiya Allah la yasihu illa ba'da husuliha baya samuwa yan an samu imani an samu mahabba an samu yarda an samu tawakkali idan waɗannan suka samu to sai mutum ya zamanto mai godiya to an ga ce godiya kuma baya cikin sifofin bayan Allah na kwarai kenan ta nuna cewa ba su samu cikakken imani ba da haka wannan matsayi ne wanda yake mai daraja babba kuma shi yasa Allah ya siffanta kanshi da wannan matsayi yana daga cikin sunayen Allah ash-shakur ko a wannan yana nuna cikansa yace wa tallahi almala yace ina mai rantsuwa da Allah laysa li khawasi awliya illahi wa ahli al minhu sabilun arfa'u min ash-shukr wala a'la yace wallahi babu ga kebantattun bayin Allah waliyansa da kuma wanda suke neman kusanci da Allah babu wani hanya wanda ya fi ɗaukaka fiye da godiya ga Allah ɗin nan walakin na sheikh ya ce amma shi malamin da yake wannan bayanin sai mala yana neman masa uzuri kuma wannan shine asali shine asali a duk lokacin da mutum ya faɗi wani abu mana kada ka hukunta mishi abu ka fara neman masa uzuri tukunna wanda irin wannan shi muka rasa a irin yau ko da a ce mutum baka tare da shi ko yana kan wani tafarki na ɓata. to farko ka fara saman masa uzuri a iya yiwa ya faɗi kaza saboda kaza ne ya yi kaza saboda kaza ne wannan shine adalci ko da jayayya kake da mutum mutum ko da ɗan bidi'a ne ma'ana za ka mishi adalci kafin in ka tsayar masa da hujja sai ka tabbatar da abin da kake so ka tabbatar bushe yasa malai yake cewa shi dai wannan malamin wa ashabul hina da kuma waɗanda suke ire-iren su masu bin tafarkin su Kullum dukkan su rauna anna fawqa hadha maqaman ajalla minhu wa a'la suna ganin akwai wani matsayi ne da yafi shukur din nan kaga ya neman masa mafita shi yasa suka faɗi wannan magana li anna shukra indahum domin su a wajen su in an ce a shukur godiya ga Allah ya tabammanu nau'u da'wa kaman ya kunshi cewa kana kana wato kira ma kanka wani abu ne na nuna cewa kai ka isa in gane ko wanda kuma ba haka bane wa anna shukrul haqqi ala in'amihi kuma wa annahu shukrul haqqi ala in'amihi cewa kuma godiyan Allah akan ni'imarsa fa fi shakiri ya min baqaya rasmihi dan haka in aka ce shukur din nan shine cika kamar akwai wani abu da ya rage wanda wanda yake zuciyar bawa yana ganin cewa godiyar ma da yake akwai kaman wato rashin kamar rashin cika a ciki su haka suke gani she lam ya takhallas anha wa yafrad minha falau faniya anha su a wajen su da sai ya narke kawai ba sai yayi shukur din ba mana furta shukur din ma su a wajen su suna ganin cewa kuskure ne ko kuma karanta ne da sai yayi shiru ba sai yayi shukur ba amma nan ko daga ji ka san cewa kuskure ne shi yasa mai ta hakiki a ƙasa yake cewa malam ibnul qayyim ya tsawaita numfashinsa wajen neman musu uzuri cewa ya zai ta neman musu uzuri ai ba sai an neman musu uzuri ba to amma haka bayan Allah suke na kwarai suka neman ma mutum uzuri ta kowace irin hanya kamar yanda ya tabbata daga Umar radiyallahu anhu yana cewa ka neman ma dan uwanka uzuri guda 70 kafin ka saman masa da wato ka tabbatar masa da abin da kake so ka tabbatar masa idan mutum ya yi abu ka dinga neman masa uzuri har sai ka neman masa uzuri guda saba'in in har a cikin saba'in ɗin nan duk uzurin ba su samu ba kasan zai wahala kuwa a ce ka ba mutum uzuri saba'in a ce bai samu ko ɗaya daga ciki ba to in saba'in ɗin nan ba su samu ba to shi ke sai ka tabbatar masa da abin da za ka tabbatar masa haka yana da kyau mutum ya zamanto mai kaka tsantsan mutum ya yi abu matuƙar abin yana da yana ɗaukan wasu fuskoki daban-daban to ka yi ƙoƙari ka tabbatar cewa ka ba bawa uzi kafin tabbatar masa da abin da za ka tabbatar mutum zai iya zuwa yi magana to a lokacin da ya magana ka fara ba sa uzuri tukunna kafin ka hukunta masa kuma wannan tafarki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, hatab lokacin da ya rubuta wasiƙa ya ya faɗi kamar sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mutanen maka cewa za a za a je a yaƙe su aka zo aka samu abin ya bayyana aka ɗauko saɓon manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira shi ai bai kashe shi ba me ya fara ce mishi ya ce ma hamalaka ala hada me yasa ka aikata haka wa yaltamisu lahu al-uzr yana neman masa uzur yace ma hamalaka ala hada yace me yasa yi haka yace wallahi manzala sallallahu alaihi wasallama ba wai ni munafiki bane ko kuma akwai wani abu a zuciyata kawai ina tunanin dukiya ta ce da take mata da haka in na musu haka kila za su iya dan kare mun dukiya ta Mu kaga uzurin shi kenan amma farko da aka zo aka kawo shi Umar abin da ya fara cewa ya ce da'ani adribu unuka hadal munafiq ya rasulullah ya amma zalla sallallahu alaihi wasallam wannan asara wuyansa kawai munafiki ne Ya ce la la taqul hadha ya Umar Ya ce Umar kar ka faɗi haka baka san cewa yana ci wanda suka yi yakin badar ba kuma Allah ya ce duk abin da suka yi ya yafe musu fa idan naltamisul udhr yasa anan malai yake neman ma shi wanda yayi magana yake neman masa uzuri in ma ya faɗa to kila ga abin da yasa ya faɗa kila yana hasashen akwai wani abu da yafi shukur din ne an gane ko wannan kuma ishtihadi ne kuma din mai ishtihadi dama ko dai yayi dace ya samu daidai ko kuma ya kuskure to anan kaga yayi ishtihadi wa akhta yasa yace <clears throat> ah, falau faniya anha bi tahaqquqihi anna al haqq subhanahu huwa alladhi shakara nafsahu bi nafsihi su a wajen su suke cewa da zai narke sai ya zama cewa yana ganin Allah da kansa ya ma kansa godiya dan haka godiyar shi ba ta ba ce bukatuwa bace a wajen Allah wa in lam yakun kaifa yashkuru man lam yazal ko da bai samu ba ko kuma shi wanda da babu shi ne shi dan adam kenan samar da shi aka yi ta ya za a yi ya gode ma wanda bai gushe ba dama yana nan ya ce to inda ya yi haka alima anna shukra min manazilil amma da zai san cewa godiya ta farkin kowa da eh, mutane ne ba amma banda ke bantattun bayan Allah sai suka kawo misali da yake misalin eh, kamar yadda malam zai bayar ba haka bane yace walau anna sultana kasa abdan min abidihi tauban min thiyabi to an da a ce yanzu shugaba zai tufatar da ɗaya daga cikin bayinsa tufafinsa nashi na kansa ya ɗauka ya ba ɗaya daga cikin bayinsa fa aka da yashkuru sultana ala zalika sai ya dinga gode ma sarkin akan abin da ya masa ah, ya ce idan da zai yi haka la udda muhti'an za a ce ai yayi laifi da gaske ne yayi laifi ba a ma sarki godiya kenan su misalin da suka kawo kenan yanzu sarki ya baka abin nan shine abin da ake tafiya da shi akan gargajiyanci ko ma'ana za a ce ma in ka ce in ka ma sarki godiya sai a ce a ka raina sarkin kenan ka nuna cewa shi bai kai ba haka ne ko in ya baka sai dai kai shiru amma in kai godiya ka nuna cewa wai abin da ya baka bai isa ba ko kuma shi ka nuna karantar sani wannan a tunaninsu kenan in gane ko a musi'an lil adab sai a ce ai bai da ladabi yace fa innahu mudda'in bi zalika mukafa'at as-sultan bi shukrihi domin wai su a tunaninsu cewa idan yayi godiya ga sarki din kaman ya ba sarki tukuicin abin da sarki ya masa to sai suka kwatanta haka ga Allah in ka gode ma Allah kaman ka ba Allah tukuicin abin da ya mai kuma bai yiwa ba Allah tukuici to su wannan tunaninsu kenan abin da suka ɗauka ke shi yasa suka ce godiya ɗin ba matsayi ba ne na na cikakkun bayan Allah to amma nan ba daidai ba ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce afala akuna abdan shakura in dai da a ce haka ne ya manzala sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi wannan magana ba zai ce shin ba zan zamanto ba mai godiya ba wa shakaralla an gane ko ƙala sai yake cewa fa inna shukra mukafa'a domin shi godiya ɗin tukuici ne wal abdu asgaru ƙadaran minan mukafa shi kuma bawa bai kai ya bada tukuici ga sarkinsa ba ko mai gidansa ba wa shuhudu lil haqiqati yaktadi ittihada nisbati al akhdhi wal afa wa ruju'iha ila wasfi al mu'ti wa quwwatihi fal khassatu to anan yake cewa dan haka ke battattun bayin Allah su a wajen su yasqutu indahum ashkuru bi shuhudi wa fi haqqihim ma huwa a'la haka su ba sa ganin cewa su yi shukur a wannan maganganu wasu ne waɗanda suke tafiya akan irin wannan fahimta kuma mala yana gyara wannan cewa ba haka bane yace hada gayatu taqriru kalami wannan shine makurar zancen su to amma shin wannan zancen haka ne ko ba haka bane ba haka bane duk wanda ya lura zai san cewa ba haka bane wa kiswatuhu ahsanu ibara bi alla yata'adda alaihim bi su'i at-ta'bir al-mujibi wal tanfir sai malam ya ce wa nahnu lallai mu kuma ɓangaren mu da ba ma ganin wannan tunanin ko wannan shawarar kuma ya ce wa nahnu mu ɗin ma'anar ismatun nafiya an na kulla ahadi malin yake cewa mu sani cewa kowaye ɗan adam gairan ma'asumi sallallahu alaihi wa sallama sai to gaciya ma'ana ya cire Yace ce in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane ne a doron ƙasar nan fa min qawlihi wa matrukun za a iya karban maganar shi a ajiye dan haka ya ajiyewa maganar wannan haka ba za a zo a ce ya raina Abu Ishaq al-Harawi ba babban malami ne malami ne fitacce ana kiran shi yana daga cikin waɗanda ake musu lakabi da Sheikhul Islam Abu Isma'il al-Harawi amma anan Ibn al-Qayyim yake cewa koda ana mushi lakabi da wannan ana iya ajiye magana shi in ta zama ba daidai ba kamar yadda shi ibnul qayyim din shi kanshi in magana shi ta zama ba ta yi daidai ba za a ajiye ta haka in ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ana daukan magana shi a ajiye ta wa kullu sabilin kuma duk wata tafarki da la yuwafiqu sabilahu ba ta yi daidai da tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace fa mahjurun wannan tafarkin abin kauracewa ne gairu masluk ba za a bi shi ba kenan yana nuna wannan maganar ba haka take ba yace fa amma tadammunu shukru li nau'i da'awa amma su ce wai godiya ta kunshi wani nau'i na tukuici ga Allah kama ana ba Allah tukunci tukuici yace fa in urida bi hadhihi da'wa idafatu al-abd fila ila nafsihi wa annahu kana bihi wa gaba bidhalika an kaunihi bi haulillahi wa quwwatihi wa minnatihi ala abdihi fala amru hadhihi illatun mu'athira yace idan dai ana nufin cewa bawan shi ya danganta ma kanshi wannan abin ya tunkuɗe shi daga Allah yana ganin wato shi ya saman kansa wannan abin ba tare da taimakon Allah da ƙarfinsa bai ce to wannan haka din ne amma dai ba gaskiya ba ne ya ce wa in uri da idan ana nufin kuma an na shuhuda huli shukurihi shuhudun li ni'matillahi alaihi bihi idan yana ganin cewa abin da Allah ya masa na ni'ima ni'ima ce da Allah ya masa kuma dace ne daga Allah gare shi kuma Allah ne ya ba shi ikon yin haka to lallai wannan me da'awa a ciki mana me ya laifi a ciki inda dai har bawa ya yadda cewa Allah ne ya masa wannan abu ba laifi a ciki sai dai yana ganin shi ya ma kansa shi yasa in yana ganin shi ya ma kansa shine ba zai yi godiya din ba amma yana tabbatar da cewa ba dabararsa bane ba iyawansa bane Allah ne ya ba sa wannan iko din to wannan mala yake cewa babu wani nuna isa a ciki ah, yace wannan ba haka bane wa ayyu illa ba illa yace na'am gaskiya ne ga tuwo annahu la yujami'ul fana wa la yaqudu tayyaruhu fa kana madha yace fa antum ja'altumul fana a gaya su a wajen su kawai mutun ya narke ne ma'ana kar ma ya nuna godiyarsa ga Allah amma ba wai suna nufin kar ya nuna godiyarsa ga Allah eh, ba wai suna nufin kar ya zama mai godiyar ni'imar Allah ba a'a shirin shi kanshi wai shine godiya ne a inda shiru godiya ne ba za a dinga furtawa ba mutum ba zai ce alhamdulillah ba an gane ko da zai yi shiru da abin da ya same shi to amma wannan abin nasu ba haka bane duk abin da ya kawo mu ga wannan shine su suna ganin cewa ashkur godiyar Allah matsayi ne da bai kai matsayin bayan Allah na kwarai ba cikin wanda kuma ba haka bane qala fa aujaba lakum ma aujaba wa qaddamtumuhu ala ma qaddamahu wa rasuluhu ta haka da suka ɗau tafarkin da ba daidai ba sai suka gabatar da zancen su akan zancen Allah fata zammana zalika taqdimu ma akhara wa ta'khiru ma qaddam wa ilgamu wa ilga'u ma atbira wa itbaru ma ulgiya yace walaula minnatullahi ala sadiqin minkum bi tahkimi risala idan ba dan dacen Allah ni'ima da ya yi ma masu gaskiya a cikin ku ba wajen tabbatar da sako da kuma taƙaita. ko bin tafarkin shari'a ba lakana amran ghaira hara, kama jara li ghairi wahidin min as-salikin ala hadhihi at-tariq al-khatira kaman yanda da yawa suka auka cikin kurakurai kuma da kumfada, ce fa la ilaha illa Allah kan fiha min qatilin wa salibin wa jarihin wa asirin wa farid al-muhim ibn al-qayyim yana nuna cewa wannan maganar ba haka take ba an haka su da suka yi kuskure yana neman musu uzurin abin da yasa suka tafi akan wannan tafiyar. to sai suka ce a anna shukura anna shakira fihi baqiyatun min baqaya rasmi cewa wai duk mai godiyar Allah inda har zai gode ma Allah kamar yana da wani abu a cikin zuciyarsa na nuna cewa shi yana da wani tasiri cikin abin da ya samu din to shi ma malam ya kore wannan yace fa yuqalu za a ce idza kanat hadhihi al-baqiyya mahdhu ubudiyya wa markabuha wal hamilatu laha fa ayyu naqsin fi hadha idan har ya kasance wannan abin da ya rage na bawa da yake godiya ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana cikan bauta ne ga Allah kuma abin da ya kai shi ga haka shi ne ya san cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne mai ni'ima a gare shi to ta yaya za a ce wannan na ƙasa ne wannan ba na ƙasa ba ne ya ce fa innal ubudiyyata la taqumu bi nafsiha ai bauta ba ta samar da kanta dole sai an samu wanda zai bauta da da haka a shukur ba zai samu ba sai an samu wanda zai yi kuma yana samuwa ne bayan an samu abin da yake bukatan shukur din haka kawai mutum ba zai tashi ya fara godiya ba a masa komai ba kuma godiyar ita ba za ta samar da kanta ba da haka lallai sai idan an samu dalili na ayi godiya din ai dalili ake samu na ayi godiya ko ba dalili bane yanzu misali da ruwan sama ya sauka ruwan ne ya saukar da kansa Allah ne ya saukar da haka da ya saukar da ruwan sai a yi mene sai a godiya ga Allah saboda haka akwai dalilin da yake sakawa a yi wannan godiya wa inna ma taqumu bi hadha rasmi fala nafsa fi haml al ubudiyyati alayhi da haka dan mutum ya ɗauki shukur tafarki ne na bauta ga Allah mana yake cewa wannan babu na ƙasa a ciki kuma wasairu bihi ila Allah azza wa jalla kuma tafiya ne zuwa ga Allah madaukakin sarki yace na'am gaskiya ne idan an ce annafsu kullun nafsi fi hamlin nafsi wa shahawati wal haddi al mukhalif li muradi rabbi ta'ala addini ala hada rasul idan mutum da zai zai bi san zuciyarsa ya saba ma umarnin Allah madaukakin sarki a cikin wannan ni'imar da Allah ya masa to wannan za a ce eh, yayi laifi wala alla al amila ala al fana bi hadhihi al mataba wa huwa malbusun alayhi fal arifu yastaqsi at taftish an kama'ini an wa amma qaulukum mana yace amma zancen ku da kuka ce kuma man lam yakun kaifa yashkur man lam yasal cewa wanda bai kasance ba mana dan adam shine wanda bai kasance ba Allah kuma kana Allah ko mana kana Allah Allah dama yana nan bai da farko bai da mafari ba wanda zai ce ga farkon Allah to sai suka ce man lam yakun shi wanda bai kasance ba shine dan adam kenan ko wai kaifa yashkuru man lam yazal ta ya zai gode ma wanda bai gushe ba yana nan wato irin waɗannan ibarat din mana irin wannan lafuzza din suna nan a cikin irin waɗannan mutanen da yawa yasa da yawa duk sanda za a ce mutum ya bar tafarki na ayoyin Allah da hadisai ya koma maganganu da misalai sai ka samu ya bar hanya gane ko yawa da yawa da yawa daga cikinsu in ka zauna za ka ji maganganunsu duk irin wannan Eh, ma'ana sarƙaƙiya ne sai a dinga ɗaura mutum da wasu zantuttuka to duk wanda zai bar ayoyi ya bar hadisai ya kama maganganu na mutane to sai ka samu ya auka cikin ɗimuwa da rudewa wa illa ne ma'anar wannan mallam ya kun kaifa yashkuru mallam ya zal mallam yace fa hadha bi shaddi al yaqu minhu bil ma'rifa fa inna mallam ya zal idza amara man lam yakun bi shukr to mala ya bi irin tabarkin su dan mayar musu da martani yace to shi man lam ya zallin shine Allah wanda bai gushe ba idan ya umarci man lam yakun bi shukr wanda bai kasance ba in ya umarce shi da yin godiya sai ya ce ba zai ba to kaga shi ya juya masa abin nan din su wa minhu kuma ya yarda da cewa ya gode masa wa ahabbahu kuma ya kaunace shi wa asna alaihi bihi kuma ya yabo a gare shi na wannan godiyar da yayi wastada'ahu waktabahu minhu kuma ya neme shi ya kira shi kuma ya kunshi hakan wa aujaba lahu bihi almazid kuma Allah ya wato gadar masa da dori akan ni'ima din akan kakari wa adafahu ilayhi kuma ya raba shi gare shi wa shaqqa minhu lahu alism kuma har ya tsakuro wani suna daga cikin sunansa wa auka alaihi bil kuma ya tabbatar masa da hukunci wa akhbara annahu gayata ridahu minhu kuma ya tabbatar da cewa cikan yardarsa kenan wa amarahu ma'a zalika kuma ya sake umartansa duk da haka din an yashhada an anna shukrahu bihi wa ya shaida cewa godiyarsa godiya ce ta Allah kuma da Allah wa bi iznihi kuma da izinin Allah ne wa mashi'atihi da nufin Allah wa tawfiqihi da datarwa Allah yace fa hadha shukru man lam yakul liman lam yazal wannan ita ce godiyar wanda bai kasance ba ga wanda bai mushe ba sai nan waccan maganar da suka yi malam gaba daya rusa ta haka an ce wai mallam ya kun kaifa yaskuru mallam ya zar wanda bai kasance ba ta yaya zai godiya ga wanda bai gushe ba zai ce to wanda bai gushe din ba idan shi ya umarce shi da yin godiya fa kuma ya yana son haka kuma ya yarda kuma yana kaunarsa akan haka almuhim irin waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa a baya shi yasa an mutum zai zo da wata barna wannan kaga ba suna buƙatar sai ka kawo masa aya ba haka irin hanyar da suka bi suka zo da wannan ta hanyar zaka bi don ka rusa abin da suka tabbatar da shi ya wa wa huwa mahdul ubudiyya wannan ai shine cikan bauta ga Allah madaukakin sarki wa amma barbukum to yana so ya kora misalin su da suka bayar cewa idan sarki ya ba bawa tufafi bawan ya gode masa wai kaman bawan yana nuna ya ba sarki tukunci ne wannan misalin da suka bayar don haka bai kyautu idan Allah ya ma ni'ima ka gode mishi ba wannan misalin ya yi ko ba to malam ya wannan misalin da kuka kawo malam ya ce fa hadha min afdalil amsila wannan shine mafi lalacewar misali a hankalce da kuma a shari'ance dan ba wani wanda zai tunanin cewa yanzu in sarki ya ma bawa wani abu kamar yanzu a ce in ya yanta bawa sai a ce kuma idan bawa ya gode ma sarkin sunan wannan laifi zai mayar da shi cikin bauta wannan mai hankali ma bai ka wannan misali ko yanzu ga alal misali kai ne kake da mutum yana aiki a ƙarƙashin ka misali ka sa mishi ladan da kake biyan shi duk wata shikenan ana cikin haka banda ladan da kake masa wata rana kawai sai ka ɗauko wata babbar kyauta sai ka ziya mishi mota ka bashi bai cikin ladansa da ya gode ma sai ka ce amma wani kare raina ne wannan ai da ce bai da hankali ko to sai suka ba da wannan misalin malai ya ce wannan misalin ba misali ba ne bal wannan misali ne da hankali ma baya abin nan wa huwa al-ijabu alladhi awjaba liman qala inna shukra al-mun'im la yajibu aqlan ma qala zalika hatta za'ama anna shukru qabihun aqlan wannan shine ya kai su ga wanda suke cewa ba a gode ma Allah ko wanda ya ma ni'ima yace walaula shar'u lama hasuna al-iqdamu alayhi ai in ba dan dalilai na shari'a ba ma da ba za a kai ga haka ba wa daraba wa darbu hadha al-mathal alladhi darabtumuhu bi ayni kuma da ba ku yi wannan misalin ba mala yace wa hadha min al-qiyas al-fasid wannan qiyasi ne batacce in an ce qiyasi shine wato ka dauki wani abu ka auna shi da wani abu dan ka tabbatar mishi da hukunci irin nasa wannan shine qiyasi sun gane ko mana ka dau wani abu wanda ya kama da wani abu ta wata fuska daga cikin fuskoki sai ka ba su hukunci ɗaya kamar misali zan ba ku misali na kiyasi mai kyau da kiyasi mara kyau yanzu kamar misali eh, giya ne hukuncin da, haramun ce ko kuma ita Allah ya ambata a littafinsa ya ce giya haramun ce to yanzu irin su totalin da irin su kodin da ake sha haram ne ko ba haram ba wa wa haramta haram ne ko ba haram ba eh ba haram ba ne ko wa ya haramta Allah ya haramta da sunan shi ya aka ya zama haram ah, saboda ya yi kama da abin da Allah ya haramta don haka wannan shine kiyasi sai a ɗauki abin da yake sabo ne sai a haɗa shi da wani na baya sai a ba su hukunci da giya in an sha tana sa maye to duk abin da aka sha ya sa maye hukuncin shi hukuncin giya wannan shine kiyasi wannan kiyasin an yi shi kiyasi ne na daidai an samu illa an samu kuma sabon abu an samu farkon abu tsohon abu an samu hukunci daman shi kiyasi sai ya samu abubuwa guda hudu a samu hukunci na asali shine giya haramun ce wannan hukunci ne na asali a samu reshe shine waɗannan abubuwan na baya na yanzu wanda su ba a kira su a Qur'ani da sunan su giya ba a samu kuma abin da suka yi tarayya a ciki shine maye ko to sai kuma a samu hukuncin da za a bayar haram kaga an samu waɗannan to amma yanzu idan mutum ya zo ya ce ma eh, kare cin kare halal ne ko haram ne eh haram ne wa ya haramta akwai wata aya da ta ce kare haramun ne ko babu alade dai aya ta haramta kare ba to akwai wanda suka yi kiyasi suka ce za a iya cin kare ya eh, shi ne zan ba ku misali kiyasi na ba daidai ba na ɓanna <laughs> suka ce wai shi kare su a su kenan suka ce shi kare dabba ne da aka saba da shi kamar yadda rago dabba ne da aka saba da shi ko? ai ba a ƙara zaba ku tsaye ku ji ƙarshen yadda aka saba da rago a gida haka aka saba da kare ko? in kana da rago a gidanka in kana da kare ka saba masa duk abin da ka saba masa zai shigo falon ka ya zauna za ka sa mishi abinci ya ci ba zai cutar da kai ba don haka domestic animal ne ko suka ce to shi kare dabba ne na sabo na gida yana da gashi a jikinsa gashi kaman wanda yake mai fatar shi akwai gashi a jiki da haka rago ma fatar shi akwai menene gashi a jiki to su inda suka halatta shi kenan ko da haka eh, ya halatta a ci shi kamar yadda ya halatta a ci rago da haka so a wajensu abin da ya haɗa kare da rago gashi sannan banda gashi kuma shi ma yadda ake jan rago a jiki haka ake jan shi a jiki to haka wannan kiyasi ne ba na gaske ba ko <laughs> to tun da aka faɗa shi ne su suka faɗa haka kiyasi ne na barna misali in gane ko to kaga an san sami mai raunin hankali zai iya kamawa zai iya ɗauka kamar misali ne mutum ya zo ya ce ma ai sallar magariba ya kamata a mata ƙasar ko me dalilin sana yi mata ƙasar sai ya kiyasinta da sallar isha dukkan su bayan faduwar rana ake yin su dukkan su kuma suna da zaman tahiya guda biyu dukkan su kuma ana musu kiran sallah ana musu iqama dukkan su kuma ana yin karatu a bayyana a farko a ƙarshe kuma ana karatu a goye haka in dai za a yi kasaro a waccan to wannan ma za a mata kasaro to haka wannan kiyasi ne amma kiyasi ne mummuna akwai abin da ba a mishi kiyasi abin da shari'a ta tabbatar da shi da hukuncinsa ba masa kiyasi misali akwai dalilai da yawa da suke haramta cin naman kare ko da ba su zo kai tsaye ba amma a fakaicen ka duba za ka ga dalili ne na nuna haramci na farko misali mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce kudin kare kazanta ne amma kudin go ba ce kazanta ba ne kaga wannan misali ne da yake tuna cewa kare kazanta ne ba za a ci ba haka nan akwai misalin mazala sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan kare ya sa bakin shi a abu ku wanke su bakwai har ma ku hada da ƙasa idan rago ya sa ba ɗan inda bai da wata kazanta ba za a ce ayi ga wancan ba almuhim na ba ku misali ne don ku gane su kiyasin da suka yi sun yi kiyasin da ba mai kyau ba kuma sannan in za a yi misali ba a yi ma Allah misali da bayinsa Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal kuma da yawa wasu suka yi irin wannan misali wannan misali ne na kuskure mutum zai ce ai yanzu idan kana so ka kusanta da Allah dole sai ka samu wanda zai kai ka kusa ga Allah kamar yanda in ka je ganin gwamna ko shugaban ƙasa ko ɗan majalisa sai ka bi protocol Allah yana buƙatar wani protocol ne ai protocol guda ɗaya wai za su alaka ibadi anni bai ne kare ma ya ta ba sai ka sa wani tsani ka ce sai ka je ba kai tsaye ka roƙi Allah kai tsaye Allah zai amsa maka to kaga wannan suna ma Allah misali ne wanda kuma Allah ya hana Allah ya ce la tadribu lillahi al kada kuma Allah misali shine misalin ka musanta shi da mutane domin wannan kiyasi ne na barna kamar kiyasin da iblis yayi ne ce farkon wanda ya fara yin kiyasi mara kyau mummuna shine iblis ma'ana shedan shine yayi kiyasin shi da annabi adam kuma dalilin da yasa ya saba ma Allah kenan yace shi ba zai yi sujjada ga annabi Adam ba saboda me saboda ya kwatanta kanshi da annabi Adam yace khalaqtahu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ka halice ni Allah daga wuta wannan kuma daga ƙasa don haka da wuta da ƙasa ba su yi daidai ba da haka ni ban yi daidai da shi ba ba zan mishi sujjada ba wannan kiyasin mai kyau ne kuma mara kyau ne eh ya aka ya zama mara kyau sai kun bayyana ya aka ya zama da kyau da wuta da ƙasa wanne ne fa amfani ga ɗan adam eh ƙasa ta fi amfani ta wace fuska eh ko an noma yanzu ta ya za a ci abincin ba sai da wuta ba to almuhim ya yi kiyasi dai na barna wani malami ya ba da amsa guda ɗaya daga cikin da ya bari yake cewa abin da yake nuna cewa wannan kiyasin na shaidan kiyasin banza ne shine yace ka ɗauko hatsi tsabar hatsi ka ɗauki hatsi ƙwaya ɗaya ka sa shi a ƙasa ka gani me zai faru da shi ka ɗauko hatsi buhu ɗaya ka sa shi a wuta ka ga me zai faru da shi <laughs> kenan tun daga nan aka gane cewa iblis kiyasin shi ba na gaske ba kenan eh da gaske bai daidai da annaba adam annaba adam ya fi shi eh an halice shi daga ƙasa saboda ƙasa ta huta gane ko duk abin da ka sa shi a ƙasa me zai bayar amfani duk abin da ka sa shi a wuta ba barna yanzu ka ɗauki gawar ɗan adam a ina ake sata a ƙasa ake boyewa kuma ƙasan nan sai ta tsare shi ba za ka ji warin shi yanzu za ka wuce makabarta sau ɗari ba za ka ji tana wari ba amma da za ka bar ɗan adam a waje ko ka gasa shi ka ƙona gawar ka bar shi a wajen ka ba shi kwana biyu zai wari amma an sa a ƙasa ba to almuhim su sun yi wani kiyasi ne wanda kiyasin ba daidai ba cewa a'a idan bawa sarki ya ba shi kyauta idan ya ma sarkin godiya wai yana nuna cewa sarkin bai kai ba kuma an kun lura a cikin a gargajiyancen an je fada haka suke ana ma sarki godiya ana ma sarki godiya a fada za a ce kai talaka kai su ba a ma sarki godiya mana an kama sarki godiya kamar kare na shi ne to ta iya yi yiwa kila ire-iren waɗannan misalan suka ɗauka ko na da ne har yanzu akwai na gargajiya suna nan da yawa har na yanzu ma in dai ba an yi shekaru masu yawa ba <laughs> almuhim kaga wannan misalin nasu malam ce ya kore shi in gane ko ya ce wa hadha min alkiyasin fasid abin da sa na baku misalin don ku san me ake nufi da kiyasi Don mutane da yawa suna amfani da kiyasi sai su halatta abin da yake haram yanzu kamar cin mage ai da kiyasi ne ake ko ya ce wani zai iya kiyasta ta da zomo ko ta yi kamanni da zomo ta hanyoyi da yawa ko ta hanyar gashin ko ta hanyar waye da su duk da gashin nan dai ko ya zo ya ce ma to ai ba inda aka haramta ta a ƙur'ani kamar masu cin mage ko ko masu cin burgu ya ce ma ai ba inda aka haramta ba inda Allah ya ce kar a ci burgu a ƙur'ani ko to ai ba kowane abu bane sai an kawo shi kai tsaye a ce ba inda aka hana cin sa masu sigari ya ce ai makaruhi ne barin ta yafi shanta amma dan ka sha ba laifi haka ne ko duk ana zama yawan wannan to wannan duk barna ne kiyasi ne wanda yake fasid na barna yace almutabamminu qiyas alkhaliqi ala almakhluq wannan shine babbar laifin hatsarin shine kana auna mahalicci da wanda aka halitta Allah ya kore Allah yace afa man yakhluqu kaman la yakhluq da wanda ya halitta da wanda bai halitta ba sun yi daidai ba sun yi daidai ba dan haka Allah ba a mishi misali yasa yana da kyau a dinga kiyaye irin wannan misalan da ake ma Allah karka ce a'a saboda in ka je kaza sai kai kaza dan haka Allah ma in kai kaza sai kai kaza la la tadribu lillahi al-amsal ba a ma Allah irin wannan misalin yace to irin wannan mummunan kiyasi ne wanda yake mara kyau wa bimithlihi saboda irin wannan kiyasin ne da yace ubidati shams wal qamar ake bauta ma rana da wata wanda suke bauta ma rana da wata kiyasi suka yi suka bauta ma rana da wata yani ko wal autan da masu bauta ma gumaka duk ta hanyar kiyasi in qala al mushrikuna domin mushrikai abinda suke cewa shine suna cewa janabul azimi la yuhjamu alaihi bi ghairi wasa'ila wa wasa'i cewa shi kusancin mai girma baka kusantar mai girma ba tare da ka kusanci na kusa da shi ba da haka masu bauta ma gumata suka ce hanya ɗaya ne kawai idan ka girmama waɗannan su za su kai saƙonka zuwa ga Allah in ka yi yanka gare su za su ma hanya zuwa ga Allah kuma to wannan ka ga dalilin da ya kai su ga wannan bauta kenan in gane ko Ya ce, <clears throat> wa wasarat hatani arraqiqatani fi man fasada min ahli ta'abbudi wa ahli nazari wal bahsi wal ma'asumu man asamahu wanda ya ce wanda Allah ya tsare shi shine wanda yake tsarare don haka Allah ya tsare mu kiyasi din nan abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi amma in ya zama kiyasun sahih in ya zama mai kyau ne kuma ya zo da yawa cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyoyi da yawa na kiyasi misali wata mace wata rana ta zo ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubana aikin haji ya zama wajibi a kansa amma kuma da yi aikin haji ba har yanzu ya kai halin da ba yi da ƙarfin da zai iya aikin haji gane ko ta ce ba zai iya zama a kan abin hawa ba amma sai da aikin haji ya zama wajibi a kansa ba ya bari har damar ta wuce sai take cewa afa a hujju an ku. shin zan iya masa aikin haji ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta misali ya auna mata yace yanzu zan tambaye ki idan da a ce uban nan naki yana da bashi a kansa bashin kudi wani na bin shi bashi sai ya mutu bai biya bashin ba idan kika biya bashin ya biyu ko bai biyo ba ta ce ya biyu yace to wannan haka nan za ki iya biya masa wannan kiyasi ne ko ba kiyasi ba ne manzo Allah ya kwatanta mata bashin dan adam akan haƙƙin Allah kuma ya mata kiyasi wanda yake na hankali kuma ta fahimta haka nan wani mutum wata rana ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi a tashe ya kawo ƙaran matarsa matar shi ce ta aihu gashi shi balarabe ne iyayensa laraba kakanninsa laraba matar ma haka amma da ta aihu sai yaron ya zo da duhu kamar ba balarabe ba shi dai bai ce ta yi zina ba amma ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matata ta haifi bakin bakin da akwai dai sakon da yake so ya isa yana nufin cewa shi ba baki bane ita ba baka bace kenan akwai inda aka samu wannan ko kenan ko dai yana tuhumarta ta samu wani bakin bawa ya abin nan ɗinta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a amma zan tambaye ka kai kana da dukiya ya ce kwarai da gaske ya ce menene dukiyarka ya ce raƙuma ya ce to cikin raƙuman nan naka wane irin kala ne a raƙuma yanzu ka je ka samu garken shanu farare ne kawai zalla akwai jajaye akwai baƙaƙe akwai masu sirki akwai masu kila toka-toka ya ce to raƙuman nan naka kala nawa ne ya ce walla akwai farare akwai jajaye akwai masu ya ce ya aka yi wasu suka zama jajaye suka zama farare ya ce wallahi ta iya yiwuwa sun samo asali ne daga jinin ya ce to ɗanka kama ya samo daga jinin ne ma'ana ƙila a cikin kakanninsa daga can in an yi tafiya ne nisa za a iya samo wani kakansa da yake da irin wannan wani inheritance ne gado ne an gane ko to haka za ka iya ganin mutum ga shi dogo tsololo da matar shi doguwa su haifi gajeren ɗa ya ce ai kakan shi na kaza an taɓa yin wani gajeri a cikin kakanninsa ko haka ne ko sai ga <laughs> shi kai baki ita baka sai ku haifi yaro kuma fari ko sai a ce ai a cikin kakanninsa akwai wani wanda aka taɓa yi wani mutum mai tsayi ko kaga gajere da gajera sun haifi wani mai tsayi wannan kiyasi ne ko kuma da aka mishi haka sai ya samu waraka sai wannan wannan kuncin da damuwa sai yawa kaga wannan kiyasi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kiyasi na warware matsala amma ba kiyasi irin na barna irin nasu ba in gane ko to dan haka idan mutum ya ce zai biye ma kiyasi mummuna to zai fada cikin damuwoyi da yawa in gane ko saboda haka yana da kyau a fahimci irin wannan wannan an koma cikin wajen malaman fikihu suna da irin wannan babukan da yawa akan abin da ya shafi kiyasi shi yasa wasu malamai su suna kore ma cewa babu ma kiyasi kan amma kuma kiyasi dole akwai shi duk inda aka je saboda a yanzu kamar misali a wannan zamanin da muke ciki akwai abubuwan da suke sababbi ne babu su a zamanin farko idan babu kiyasin nan ba yanda za a tabbatar da hukunci ko akwai yanda za a tabbatar babu yanda za a tabbatar shi yasa wasu matsaloli yanzu sababbi za su dinga aukuwa sai a auna su da abin da ya faru a baya yanzu zamanin da ba jirgin sama ne ko akwai jirgin sama zamanin sahabbai babu jirgin sama to shikenan yanzu in an hau jirgin sama wani lokacin kamar masu tafiya aikin haji jirgin nan zai tashi karfe biyu na dare ne a nan ƙasar misali in ya tashi karfe biyu na dare idan a saudiya suna gaba da mu da awa biyu su a wajen su karfe hudu ne ko mu bar shi akan cewa har yanzu asuban ba ta shiga ba in ka sauka a saudiya ka ga kai tafiyar awa hudu in ka ce biyu uku hudu biyar karfe shida za ka sauka ko to amma a saudiya karfe takwas za ka sauka to ya za ka yi da sallar asuba da aka bari sai ka sauka kai karfe takwas na rana ko ya za ka yi sai kai akan abin hawa tunda an samu cewa an yi zalla akan abin hawa tunda bayan da za ka yi ka ce direban jirgi ya tsaya ku yi sallah a wata tasha in ba dai an samu transit ba kila an samu transit za a iya samun wata tasha amma tafiya ce ba transit direct ne ake tafiya ba inda za ka ce direba ka tsaya lokacin sallah ya yi ko saboda haka kaga kenan ana samun irin waɗannan matsaloli sababbi to jirgi da babu ji sai mu ɗauki wani abu wanda yake a can an samu wani hukunci kwatankwacin sa da aka bada hukunci sai mu auna da wannan mu gai sun yi daidai sai mu ba su irin wannan hukunci to an yi wannan kiyasi ne mai kyau gane ko amma in ba haka ba sai ya zama mummuna ne saboda haka almuhim ma yana cewa dai su da suke cewa godiyar Allah in wai ka gode ma Allah kaman baka girmama Allah ba yace wannan ba daidai bane da misalin da suka kawo na cewa idan sarki ya ma bawa kyauta bawan ya gode mishi yayi laifi kenan idan Allah ya ma ni'ima ka gode ma Allah kai ma Allah laifi <laughs> wannan a hankali ma bai daidai ba ai bal hankali ya ya kunshi cewa duk wanda ya ma abu ka gode masa ko shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man la yashkurin nas la yashkurillah duk wanda bai godiya mutane to bai gode ma Allah ba ya gode ma Allah to za mu dakata a nan insha Allah malin ya kawo sake kawo wani misali babba da zai iya wani abin lokacin dole sai da misali. dan ba da misalai ba mutane ba za su fahimci inda aka dosa ba kaga yanzu ya zo yin kama wannan misalan ya zo ya ta gaya ma shi ai misali in kai kaza ya ce eh haka ne kuma ba Allah ya wuce a mishi godiya dan Allah in ka mishi godiya zai ce ma to ai godiyar nan ta Allah kamar tukuici ne akwai mai ba Allah tukuici sai ka ce a kenan ya nuna maka ka gode ma Allah dan ka ba Allah tukuici to wanda ka tsaya akan wannan ka makale to ya riga ya kifa ka an gane ko ya raba ka da wata ibada mai girma ita ce godiyar Allah saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu abin da yake daidai Allah kuma ya amfanar da mu da abin da muka ji subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله